to malam sarfilu ai new york yanzu aka magana da nake da kanga new york fa ya jagule babu anyan mota inda zaka tafi akan ina wannan abin ya faru akan wasa da awi wannan street kuma ana ce mai chamber street a kusa da freedom towers daga birnin new york to ya yanayin gurin yake guri ne da mutane suke zirga-zirga ko kuma ah, wuri ne wurin zirga-zirgar mutane a kowane lokaci wurin jama'a na wurin ka fahimci ko mm. to kuma yawan jama'a ma kowane lokaci wurin cinkoso ne motoci balle shi nan kuma wannan abin ya faru shi kara jagulewa ba da ma yanzu haka magana gana nake yi ma yanzu haka ina sai cikin mota ne babu inda zan tafiya ne wuri da yanzu haka wallahi ina mm. neman hanyar da zan koma gida ne ma kawai je yi zamana. to yanzu yanzu kamar mutane nawa ne aka ce sun rasu eh yanzu haka dai an ce mana mutum takwas ne suka rasa rayukansu eh mutum takwas yanzu haka a waɗanda suka jikkata fa eh waɗanda suka jikkata da an ce ba su da iyaka ka gane ko mm. ba su da iyaka a kowanne nasu ya serious akwai wanda kuma nasu da sauki ka fahimci ko mm. to yanzu wani matakan tsaro jami'ai suke ɗauka ah, ganin cewa wannan abu ya faru matakan tsaro dai an doke saboda gwamnan new york yana wurin da mayon dukkan suna wurin da fbi da 'yan sandan ciki da 'yan sandan new york duka zo haka suna sassaye wurin an kukule wannan bangaren ma ba anyan da mutum ma za ko da da tafiya ne ba ka yi ka wuce balle da mota ganin cewa daga faruwa wannan lamarin an kira shi a matsayin harin ta'addanci kuma idan ka tuna a kwanakin baya akwai wani hari da aka kai birnin las vegas shine mummunan mahari da mummunan hari da aka taba kaiwa amma ba a kira shi harin ta'addanci ba to wannan suna gwada cewa kamar shi ma'arin da ya sauka yana kabbara yana Allahu akbar Allahu akbar to ina jin dalilin wannan yasa suka ce wannan arin san to madalla mun gode Alhaji Lukman Abbas kenan malam mun gode na godiya malam Safirin assalamu alaikum